Jama'a masu kallon ƙayatattun shirye-shiryen gidan talabijin ɗin Tozali barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin taskiyar zamani. Shirin taskiyar zamani shine da ke da bangarori daban-daban inda muke da bangaren tattaunawa da kuma bangaren rahotanni. A cikin rahotanninmu mukan kawo muku rahotanni daga mai da kiwon lafiya sannan mukan kawo muku wasu abubuwan da suka shafi muhalli daga baya kuma mukan kawo muku wasu ababen ban sha'awa game da kasashen Afirka. Sunana Khadija Yakubu Ajiya. a wannan makon cikin shirin namu na taskiyar zamani bangaren tattauna mu za mu tattauna ne kan matsalolin da matasa ke fuskanta a kokarin cimma burin rayuwarsu kuma ina tare da wato wata shahararriya a wato wata shahararriya wadda ta shahara matuka a fannin kafafen yada labarai a nan Najeriya da ma kasashen waje ba kowa bace ita illa Hajiya Halima Abdulrauf <laughs> suna ne wadda sananniyar suna musamman waɗanda suke sauraron wato muryar Amurka a nan Najeriya da ma kasashen waje barka da shigowa cikin shi to Hajiya Halima Abdulrauf matashiya ce wadda take da kokari matuka wajen ganin cewa ta taimaka matasa a hanyanta wajen ta inganta ta ta ba su goyon baya don ganin cewa sun cimma burinsu a rayuwa a wannan kokarin yasa har ta wallafa wata littafi na musamman wanda ake kira da igniting resilience a turance wanda ke magana akan jurewa daurewa da kuma sadaukar da kai ga matasa don ganin sun cimma burinsu a rayuwarsu za mu tattauna kan waɗannan wato matsalolin da matasa ke fuskanta don cimma burin rayuwarsu da kuma wasu matsalolin da kuma yadda za su kokari don ganin cewa sun samu abin da suke so a rayuwarsu barka da shigowa cikin shi to hajji halima bari mu shigo cikin shirin wato kai tsaye akwai ɗimuwa da damuwa da kuma rudani a kan matasan musamman a wannan zamanin wajen ma zaben abin da suke son su yi da kuma gan cewa sun cimma wannan burin nasu a ke nazarin wasu shingaye ne ke ganin matasa ke wato ya kamata a ce sun wuce ko in ce sun kau da shi a hanyar su na cimma burinsu a rayuwa wanda zai sa su samu wannan abin da suke so wadda kuma ya dace da abin da ya kamata a ce sun samu a rayuwarsu na'am na gode kwarai da bani dama <laughs> an zo mu tattauna akan wannan maudu'i mai mahimmancin gaske a daidai wannan lokaci akwai shingaye ko kuma matakan da ya kamata matasa su bi wajen da ababen da su zama musu kamantar na ƙi ga ci gabansu na rayuwa a ciki farko zan yi shimfiɗa akan shi matashi ma me ya kamata ya fara yi ta fuskar zaben abin da ya kamata ya yake da burin ya zama a nan gaba mm. daga nan ake farawa za ki ga a gida maybe kun zan ce za iya cewa iyaye suna da burin su ga abin da 'ya'yan suka zama a gaba wasu iyayen za su ce suna son 'ya'yansu maza su zama likita ko mata su zama likita hmm. wasu za su ce suna son lauya wasu za su ce unguwar zoma ko za iya maka zaɓi wanda ake cewa um, career choice a turance to idan aka samu tun farko iyaye sun ga irin interest wato sha'awar da 'ya'yan ke da shi akan wasu bangarorin rayuwa so za su iya karfafa musu su zaɓi abin da za su iya karanta su yi fice su fito da eh, takarda mai kyau daga wannan karatu ta nan za a fara mm. kin ga idan ba a samu um, tasgaro ko matsala a wajen zaben abin da mutum yake son ya zama ba ta bangaren iyaye to an kawo da shinge na farko kenan mm. wanda zai iya dakila mutum ya cimma burinsa na rayuwa mm. to aka wuce wannan to a lokacin da kake karatu sai ka yi hoɓɓasa ka sa tunaninka ka buɗe ƙwaƙwalwarka akan cewa ga karatun da nake yi misali aikin likita to ba zan takaita wa kaina to aikin likita wajen koya kin ga a jami'o'inmu yawanci koya ake a rubuce ba a aikace ba to sai ka zo matakin ƙarshe ake yi to in ka san wannan sai ka kai ka yi wa kanka adalci ka fara bincike akan yadda za ka iya fice ko kuma za ka iya zama eh, zakarar gwajin dafi a cikin waɗanda kuke karatu tare akan cewa to eh ba kawai abin da ake koya mana a cikin azuzuwa hmm. na ta'allaka ba gaba amma zan ƙara yi wajen yin bincike na kaina domin in gano abin da zai sa ni in fita daban hmm. a cikin wanda muke karatu so kin ga an fitar da shinge na biyu kenan idan dai kai wannan kaga abin da ake cewa skills koyan wasu dabaru da za su inganta wannan fanni da ka dauka hmm. zai sa kai kadai ka fita dan misali an ce um, malama Khadija ki je ki duba mana mara lafiya kaza a ibi jini a yi waye waye to ina ji za a ce matakan farko kenan da za a yi a duba me ke damu wanda aka kawo mara lafiya to sai kai ka ce oke an ce in ɗiba jini in karɓi fitsari in yi waye waye to ni bari na duba in gwada jikin fatan mutum in duba idan shi menene menene sai ka je abin da ake ce extra mile domin ka tabbatar da cewa kai idan ka kawo rahoton abin da ka je yi za a ce wannan ya san abin da yake kuma zai iya ba da karfi ga yadda abubuwa za su tafiya ne to kin ga an samu shimfiɗa wanda in ana neman kowa a ajinku kai za a fara ce oh wannan ya fi kwazo hmm. ya fi ba da ƙarfi ya je extra mile a hmm. turance domin ganin an samu uh, nasara abin da yake to bayan matakin karatu matashin najeriya yana da wani abu kin ga a lokacin karatu akwai abin da ake cewa internship wato zaka je neman horo kenan hmm. a inda bangaren da ka zaɓa ka karanta to wajen neman wannan abu sai ki ga matasa suna ce ai wajen shakatawa ne <laughs> shakatawa zan je a ji daɗi kawai amma daga nan za ka fara gina tubalin abin da kake son ka zama mm. to misali zan yi da kaina a lokacin ina karanta industrial technology in education a turance kafin mu je muna neman fassara shi yasa na faɗa a <laughs> turance to kin ga da na fara karatu nan a mataki na uku wato 300 level kenan sai na ce zan je in yi wannan karɓar horaswa a AIT Abuja ina Kaduna dan affiliation course ne hmm. a course din da nake yi babu ya ce a lambaran ba za ki je ba ki na roƙi wasu malamai na sai suka ce baba tunda tana da kokari a kaza ka barta dan course din yana da bangaren injiniya hmm. da bangaren sadarwa amma kaɗan ne na bangaren yada labarai sadarwa so shikenan sai aka bar ni to da nazo mu bi muka zo da Kaduna ban manta Messi eh, Ochibo sunanta muka zo muka fara koya sauran yan ah, ajinmu duk sun ce a ah, muna da wani kawo da ke da kamfani kawai za a ta cika mana ne shi ba za mu shigo ba ba za mu shigo ba abin da su suka yi kenan to da mu muka dawo ita tana bangaren yada labarai tattara labarai da yada labarai ta koya ni kuma ina bangaren tacewa post production kenan a eh. turanci da muka zo mu muka zama a gaba a ajinmu aka tambaye maka za mu ce eh <laughs> mu muka sani muka zama jagora eh. kin ga wani mataki kenan da za ka iya sa ka fita zakara kai kadai to shine in ka uh, wuce wannan mataki sai matakin hidimtawa ƙasa nysc a Najeriya ke mm. to akwai wasu kasashe da su ma suna da irin wannan shirye-shirye nasu wanda ya bambanta da namu amma za mu yi misali da kasar mu tun da dai yan <laughs> kasar mu <laughs> uh, su ne kan gaba akan wanda zai uh, amfana da wannan tattaunawa mm. to wannan lokacin wato bautan kasa za ki ga yawanci matasa su ce ai lokacin wasa ne lokacin jin daɗi ne da sauransu to wannan lokacin shi ne muhimmin lokaci da in ka rasa damammakin da ke ciki gaskiya za ka wahala sai dai in daman kana da wasu dabaru da ka ajiye a gefe da za ka iya amfani da su to kin ga wannan lokacin bautan ƙasa dariya ma ake min a inda na yi bautan ƙasa su ce ke wannan Mm, uwar gayya ita ce kawai ta iya aiki jaka ba abin da ba a faɗa min ba ina ji wata na na uku ko na uku ina kan bautan ƙasa shine aka sauya eh, um, ina ji zance jami'an tattara ko kuma tafi da abin da ake cewa community development mm. service wato yi wa al'umma hidima kenan mm. to sai aka bani shugabar wannan kwamitin editorial board a abuja to ina aiki ni um, uh, matashiya ce da ke bautan ƙasa amma ina zuwa aiki daga um, ranar litinin zuwa uh, lahadi farkon wata na biyar shida abin da na ta yi kenan ai ta ce wannan jaka ce waye waye ita ce uwa tana son i service waye waye <laughs> a san da ita ake eh, a san da ita ake abin da aka yi ta faɗa min kenan amma alhamdulillah kin ga wannan mataki a cikin wannan bautan ƙasa ni yau ranar cds na bar cds karfe 12 karfe 1 dan dole na gudanar sai na bar ragamar ga wasu ni na fita hmm. dan zan koma aiki to daga nan kafin in koma aiki sai ki ji na je um, majalisar dattawa yau in ce ni yar gwamnati ce hmm. ina neman dama a bani a ce ke daga ina kika fito <laughs> in ce to ainihu an nuna min a gida na naga iyayena sun jajirce mahaifina musamman na ga irin jajircewar da ya yi so na ce ai ni ba za a bar ni a baya ba a da da ban zo abuja wannan it din ba um, tunanina bai wuce kaɗan bar na yi aure shi kenan amma daga nan sai na buɗe tunanina na san cewa akwai more to life hmm. akwai abubuwa da dama da ya kamata ka cimma ba wai dan kanka ba dan al'ummar sama su amfana sosai to shine kin ga wannan matakin in ka tsallake ka samu duka horaswa da ya kamata za ka ga neman aiki ma ba zai maka wuya ba ni tun da na gama bautan ƙasa ban taba zama sati uku ban yi aiki ba sai dai ina barin wannan aiki in samu wani sabida a lokacin gani suke ni ina wahalar da kaina amma na ƙara eh, bunƙasa ilimi na ne wanda duk inda na je misali ke ma yar jarida ce za ki ga a yanzu da fasahohin zamani ana ɗaukan mana ayyukan mu da yawa in kina son ki ce copyright ne ko rubuce-rubuce yanzu za ka iya bugawa a google ya fito maka da irin cewa chat GPT wannan um, kirkire eh, eh. kwakwalwa to kai in baka inganta ilimin naka ka zo daidai da zamani ba ina ka zamani ya wuce ka shikenan <laughs> to abin kenan to in ka wuce wannan mataki kuma sai ka tabbatar da cewa a zango zango na shekara ko kuma a cikin wata shida shida ka duba ababen da kake yi abubuwan da suke zaman maka tarnaki wajen tafi da abubuwan ci ka. sai ka sake lale ka sauya tunani ka duba waɗannan sabbin dabaru za ka iya yi to kullum kana cikin inganta iliminka kana cikin mu'amala da mutanen da za su iya ƙara maka ilimi. Mm. kin san abin da ake cewa a turance your network is your net worth mm. so waɗanda ka kewaye kanka da su da su suna da tasiri ga ci gaban rayuwanka ko akasi mm. hakko hakko mm-hmm. in ka bi waɗannan matakai uh, akwai saurare amma bari in ji gaskiya <laughs> to kin ga waɗannan matakan da kika bada wasu matakai ne wadda kamar da kace idan matashi ya bi waɗannan hanyoyi yadda ya dace mm. sai ya samu wannan abin da yake da shi tunanin zai samu ko wannan mm. burin da yake tunanin da yake son cimma a rayuwarsa sai dai kuma akwai wani abin da nake son ki kare mana haske akai shine shin a lokacin da matashi ya rasa wadda zai zama masa ginshiki ko mm, kuma ya zama shi madubi ko wanda zai horar da shi akan wannan abin da yake son ya cimma ko wanda zai kula da shi akan wannan abin da zai cimma shin wani irin matsala ake samu eh to kin ga zan yi misali da arewa um, za ga idan aka zo aka ce wanda zai zama maka madubi wato mentor kenan yeah, a turanci a arewa ba mu cika irin ɗaukaka abun ko ba da muhimmanci ga wannan fannin ba in ka rasa wanda zai zama maka madubi ko wanda yake baka karfin gwiwa wajen ci gaba da neman abin da kake nema ko da um, kaga hanyoyin da kake bi na farko ba sa bullo maka sai a sake tunani a ce o oh, ka, ka canja dabara da dai sauransu gaskiya zai iya zama mutum wahala mm. amma kuma kai kanka zaka iya zama kanka madubi um, um, abin da nake nufi da wannan shine kin ga in baka samu mai tarbanka ko mai tallafa maka ba eh. kai dole ne ka yi tunani mai zurfi to menene zan iya yi wa kaina wajen tabbatar da cewa tunda ban samu wani jigo mm. da zai rika zaman min jagora ba ni bar na zama ma kaina to akwai matakai ai shi yasa yanzu aka ce duniya a tafin hannun mu ko to in dai kana da burin zaman wani abu sai ka je bayanai ka sunan miliyoyi birjik a intanet gaskiya ne ka je ka duba akwai abin da ake cewa um, vision board vision board kaman wani um, um zance, me ni zan ce wa vision board a wannan kamar za a ce yadda ake rubutu a blackboard na, na makaranta mm. kamar wani uh, bango ne da kullum kana rubuta abubuwan da kake son ka cimma a rayuwa to baka samu mutum na zahiri da zai taimaka maka ba sai ka duba a duniya ko a inda kike waɗanne mutane kake kallo a kan madubin irin abin da kake son ka cimma a rayuwa mm. misali maybe ina kallon ki a matsayin madubina da abinda nake son da cimma sai na ɗauki kina da pictures ko ma baki da pictures sai in rubuta sunanki akan wannan uh, allah hmm. in rubuta in ce malama Khadija ajiya tana karfafa min gwiwa to zan rika bin yadda take tafi da abubuwanta in ga irin ci gaban da take samu to in na kalli wannan rubutun ko picture ɗinta da na ajiye zai bani karfin gwiwa misali Oprah Winfrey ce kake kallo misali Christian Amanpo kake kallo kana son ka zama sai ka liƙa wannan ai internet ne zaka iya samun pictures ɗinsu ko ina ka liƙa a wannan allon naka to ka aje allon nan a inda ka san komin yaya in ka tashi dai zaka gani sai ka gani ko kin ga mu mata madubi ba ma wasa da madubi ka liƙa a bangon madubi bangaren <laughs> madubin ka sai ka je in ka tashi ka kalla ka ce ah gaskiya ina kallon oh ya kamata an yi kaza mm. to akwai abin da ake cewa to do list mm. kamar jerin ababen da kake son ka rika yi ne to zaka iya eh, tsara wa kanka mataki mataki na ranaku na mako mako ko na wata wata mm. to in kai wannan to sai ka gani a cikin waɗannan abubuwan da kake son ka cimma waɗanni ne suka fi muhimmanci mm. kin san abin da ake cewa inverted pyramid, pyramid haka to sai ka ɗauka wanne ne suka fi maka mahimmanci suka sa sama sama wanda suke da less mahimmanci suka sa su a ƙasa hmm. to sai ka tabbatar waɗannan da suke da mahimmanci ka ba da ƙarfinka akan cin masu a duk in na ranaku ne in mako mako ne in na wata wata ne kai hmm. to wannan abu kana yi kana ɗan sa maki cewa oh, na cimma wannan to in aka zo karshen mako in na mako mako ne sai ka duba a cikin waɗannan abubuwan da ka jera ka lissafa kana son kai yi mm. waɗanne ne ka cimma a cikinsu mm. to in ka duba ka ga waɗanda ka cimma ka gamsu da cewa ga abin da nake son daman na cimma sai ka ka tikin ɗinsu kan cewa to na cima wannan menene matakin gaba to kaman um, ana ce kana da babban buri amma ka kasa su gida gida wato abinda zaka ce big dream into smaller milestones a mm. turanci mm. sai ka kasa gida gida sai ka je na gaba sai ka je na gaba to abinda zai taimaka maka kenan amma a yin wannan abu wani lokaci ba dole sai ka samu kasa a gwiwa nake son ne wannan magana haka ne ka iya samu kasa <laughs> a gwiwa ka ji kaman baka son ka ci gaba mm. to akwai abinda ake cewa accountability partner a turanci zaki samu wanda kaman burin ku ya zo kaman daidai ko kuma ta fihi ko ya fihi to sai ku yi engaging juna bari mu yi wa kanmu taimakekeniya misali ga abin da ke son cike cimma ni ma ga abin da nake son na cimma to bayan mako mako mu rika tambayan junanmu ina muka eh, kwana in muka ga ga inda muke wannan ta karfafa min gwiwa ke ki karfafa min nima in karfafa miki to kin ga wannan zai taimaka maka tunda baka da wanda ya tsaya maka akan cewa shi zai zama maka jagora a rayuwa mm. sai ka zame kanka mm. ka bi waɗannan dabaru wajen tabbatar da cewa ka cimma waɗannan kanka. to masha Allah sai kuma um, da kika yi wannan bayanan sai na ce to ai akwai mutane kamar yadda kika akwai wato kalobale da ake fuskanta mm-hmm. sannan akwai wasu wadda ba waɗannan matakan ba ne amma zuciyar tsayawa tsayin daka hmm. wajen ganin sun tabbatar da bin waɗannan matakan ne hmm. ba su da shi hmm. to amma wasu irin ababe ne ya kamata a ce waɗannan mutanen sun lura da shi don ganin cewa sun bi waɗannan matakin kuma sun tsaya kan matakan akwai wani zai fara yana kan tafiya sai ga ya tsaya yana kan tafiya tsaya to wannan tsayawar idan kai ƙara wani yunkuri sai ka ga ka cimma wannan burin to amma kina ɗaya daga wanda suke da wannan basira da kuma wannan zurfin tunanin da kuma wanda zai ce sun sun bi wannan wannan hanyoyin mm-hmm. na ganin sun cimma burinsu mm-hmm, mm-hmm. su wani irin wasu irin maganganu ko su wani irin um, um, abu ya kamata a ce waɗannan mutane masu irin wannan tunanin ya kamata a ce sun bi don ganin sun cimma wannan burinsu duk da wannan koma bayan da suke samu. Na'am kin ga a rayuwa ba wanda ya cika tara ake cewa ko ba adam da ya cika tara kuma mu yan adam ne mm. dole muna da rauni a wasu bangarorin rayuwa to shi yasa ai kai za ka ƙudiri aniya na farko cewa ga abin da nake son na cimma akwai abin da ake cewa procrastination a turance dukkan mu muna <laughs> kuma duk waɗanda kika ga sun yi fice a duniya Elon Musk ne Oprah Winfrey ce mu dawo Najeriya dangote ne <laughs> duk an samu wannan an fuskanci wannan abu wanda zai ja ka baya ce bari in shi gobe gobe <laughs> jiri gata to kowa yana fuskanta amma kai za ka tsaida wa kanka cewa to sabida yau ban samu damar yin wannan abu ba wai shine zai sanya min gwiwa na ce ba mm. gobe zan sake lale in fara mm. tun farko mm. ko kuma in ɗora inda na tsaya to wannan zuciyar shine abin mai mahimmanci ga duk wanda yake son ya cimma nasara a abin da ya sanya a gaba because in baka yi kudura aniyar cewa wannan abu komin rintsi iya rintsi iya wahala zan ci gaba da jajircewa akan wannan abu in kika ga misali kina bin wannan um, matakan kin ga ba sa miki sai ki sake tunani shi sa ce wannan accountability partner wanda zai tsaya maka ka tsaya mishi mm. akan cewa in aka ga ka dan yi baya za a tallafa maka su kake bukata kuma a zamanin nan in dai matsalar da matasa ke fuskanta shine wannan tunanin samun arziki na cikin gaggawa shine matsalar kin ga misali zan zan magana a kaina a shekarar 2017 da na zo bautan ƙasa a garin nan na fuskanci matsaloli wanda da ba riga ka ƙudura aniyar cewa ni ga abin da nake son in cima ba abin da zai fi min sauki in koma Kaduna <laughs> wajen iyaye kin gane <laughs> mm. to shine amma sabida na duba na ce kai a familin mu kakaf na ga dukkan mun raja'a akan comfort zone inda muka girma muka saba amma ni ina son in breaking wannan ina son in fita daga wannan kaman katanga da muka sanya kanmu sai na ce to ba zan koma kaduna ba ko menene zai faru ma sai dai in kira mama in yi kuka in ce eh mama wallahi na gaji na gaji ki dawo gida in ce to naji sai in aje waya shikenan in ce a'a akwai abin da na sa wa kaina sai na cimma ba zan koma gida ba sau a kirga an kira ni an ce kira gida mana ke mace ce maza suke wannan gutuba <laughs> da kike yi a'a gaskiya ni ina son in fita zakka ina son in zama na daban a mm. cikin al'umma to sai ka yaki zuciyarka kuma a cikin yakin zuciyarka sai ka sadaukar kamar yadda kika yi bayani tun mm, farko dan in baka sadaukar ba yawancin mutanen da suka samu ci gaba a duniya suka yi fice kake jin sunan su dangote shine mafi arzikin nahiyar afirka waye waye sun jajirce ne kuma sun sadaukar da kansu mm. in suka ga wanda ya ci gaba ba za su ce ni wannan karamar na ma girme ta mm. waye waye ai na fita ilimi wani lokaci kana fin mutum ilimi a wani bangare kuma shi ya fika a wani bangare so shine zaka kudura eh, niyya cewa zan yi wannan abu kaza amma kuma zan sadaukar da kai zan nemi waɗanda suke da ilimi a wannan fannin ko in je in musu yar aiki ko wani abu wani ya taba ce min a lokacin da yake neman aiki ga dangadan bai samu ba wani babba ne a ƙasar nan ya ce kai wata rana ya kira wani abokin shi da suka yi karatu a abu tare ya ce ah ni zan bar najeriya zan je karatu turai zo an buɗe vacancy wato an samu gurbi ka zo ka nemi aiki da ya je an riga an cika hmm. sai yana zaune a gidan shi wata biyu uku kawai mai aikin gida mai goge-goge hmm. share-share namiji hmm. suka yi fada ya tafi sai fara neman su ce kakka nemi wani mai aiki ni tun da ban samu aiki ba baran maka wannan aikin kin ga graduate ne hmm. ya gama digiri da mutuncin shi da komai da mutuncin shi da komai karatun digiri na farko ba ma wani karatun ba injiniya wanda su suke jin jiki hmm. banda da eh, likitoci ai kusa shekara biyar ana karatu ana abu daya to amma ya saukar da kanshi hmm. ya ga ah, tun da ban samu aiki ba ba ni da kudaden shiga bari na bi wannan matakin in fara daga nan amma yau kin san ina yake mm. babban mukami yake da shi a kasar nan wanda kowa kuma wannan matakan da ya bi ya zama abin da ya zama da kuma ya zama babban mutum bai rude shi ya ce ai yanzu na kai wannan matsalar duk in dai ka samu damar ganawa da shi zai maka alkhairi zai karfafa maka gwiwa cewa ka jajirce ni na yi almajirci ni na yi kaza da kaza kuma na zama abin na zama abin da na zama to ka ba da karfi a wannan waje mm. to shine abin da matashi ke bukata gaskiya to masha Allah yanzu kin ga bari mu dan dan yi dubi ga matsalolin da matasa a wannan zamanin ke fuskanta wanda har yakan iya hana su ko zama musu wani katanga ko wani kalubale wajen cimma burinsu a rayuwa shin wasu irin matsaloli kike ganin cewa matasa a wannan zamanin musamman suke fuskanta akwai matsaloli da dama kuma in muka ce zamu lissafa ba za mu <laughs> tashi a nan <laughs> gudun ba amma ina ji muhimmai a cikin matsalolin shine mm. na farko kin ga in ba a samu ingancin karatu ba tun farko akwai matsala to kuma um, tsari ko jadawalin karatunmu a najeriya ya ta'allaka ga kawai rubuce-rubuce ne um, abin da ba a yi a aikace to in mm. aka samu matsala tun wannan wuri za ki ga mutum bai samu tushe mai kyau ba mm. to gina abu a kan tushe mara kyau ko mara karfi ba inda mutum zai je to mm. kin ga matakin karatu kenan kuma akwai abin da ake cewa get rich quick syndrome kana kallon wasu misali ni da ke <laughs> shekaru nawa muke aiki amin da <laughs> ana magana shekara goma sha wani abu ke goma sha wani abu ni a hukumance zan ce shekara shida amma kafin na gama karatu tun shekarar 2012 nake aiki to ni ma na shekara goma sha da wani abu kewa to kin ga wata yanzu za ta iya tashi kawai ta ce ina son zama wacce yau ba tare da yin aikin da zai kai ki matakin ba to get rich quick syndrome da kuma abin da ake cewa peer pressure hmm. kana ganin eh, sa'o'inka suna nan sun samu wani abu baka san iyayensu nike ke basu ba karfin daga ina ne kai ma kana son ka zama to yana daga cikin matsalolin da matasa ke fuskanta kuma rashin ba wa matasa damammaki a Najeriya musamman ma wani abu ne zaki ga yawanci waɗanda suka yi fice sai su kange kansu hmm. ba sa son su shigo da matasa ciki amma abin da ni nake cewa kowa in kana da mutane da kaga za ka amfana da su ko me suka yi na katangar kansu kabi sai na tabbatar na kutsa ciki <laughs> saboda ni nake neman wannan ci gaba mm. to zan lallaba ku in lallaba ku in lallaba ku saboda ni ma na samu irin um, shiga ni ma <laughs> ni ma <laughs> irin abin da nake so to shine yana daga cikin matsalolin rashin aikin yi wanda yake ake cewa zaman kashe wando mm. kenan abubuwa da dama zaka iya cewa a duniya gabaki daya yanayin da aka shiga a shekarun baya baya musamman da aka zo bullowar uh, uh, annobar uh, cutar corona an samu koma baya ta fuskoki daban-daban kuma duk matasa a duniya a kasashen duniya kowa ya yana fama da musamman rashin aikin yi shi yasa aka ce mutum ya je ya inganta iliminsa sabida ko da baka samu ta nan ba za ka samu ta can mm. um, banda wannan kafofin sada zumunta mm. na daga cikin abubuwan da ke kawo eh, tarnaki ga ci gaban matasa saboda a kafofin sada zumunta ana nuna maka nasarori ne ba a nuna maka matakai irin matsalolin da aka fuskanta kalubale kafin aka cimma wannan burin <laughs> to um, a turanci za a ce what i want you to see hmm. shine ake wallafawa amma wasu matasan ba sa buɗe su su yi tunanin cewa yau na ga wannan najan wannan mota ko ana kiranta influencer wato wacce ta yi fice a kafofin sada zumuntan kenan menene ta yi ta zama wannan abu waɗanne duk duniyar da take ci a baya baka a bayan fage baka sani ba ko a wani wajen baka sani ba sai ka ce ka dora wa kanka a irin wannan rayuwar kyale-kyale da ake yi kake son ka yi to mutum zai fada a wani tarko da mm. bai kamata ba mm. to dole ne matasa su tashi tsaye su nemi ilimi ba ilimin ajujuwa kawai ba hmm. abin da ake cewa green skills wa'annan kwarewa a fannoni daban-daban wanda koda kana misali kina aikin jarida yanzu kina um, gabatarwa na san kin iya dan tace um, bidiyoyi kin iya rubutun script ɗinki kin iya ɗaukan faifai wanda ba a azuzuwa aka koya ba a azuzuwa aka koya ba so dole ne mutum ya bude um, kanshi ya nemi ilimi mai zurfi a duk inda kake misali ai da sai ka ji an ɗora recorder na ɗaukan murya daban na ɗaukan eh, bidiyo daban na waye daban shekarun baya amma yanzu da wayaki za ki yi rahoto mm. da wayaki za ki gabatar da shiri da dai sauransu mm. to dole ne matasa duk da kalubalen da na lissafa su duba ta ya za su inganta su tsallake rijiya da baya a cikin wannan lamarin to masha Allah haji Halima za mu dan dauki um, wato takaitaccen ah, a sakonni idan muka dawo za mu daura daga inda muka tsaya masu kallon mu idan yanzu ake kasancewa da muna cikin shirin na taskiyar zamani muna bangaren namu na tattaunawa inda muke tattauna da hajiya halima abdulrauf wadda ta kware matuka a fannin inganta matasa domin ganin sun cimma burinsu a rayuwa kuma ya ce wadda take aiki da shafukan sadarwa a nan najeriya da ma kasashen waje na muku bayani akan cewa ta wallafa wani littafi na musamman wadda ake kira igniting resilience wadda ke magana akan yadda matasa za su jure ko kuma su daure su sadaukar da kai domin ganin sun cimma burinsu a rayuwa idan muka dawo daga wannan hutun za mu magana kan wannan littafin da ta wallafa don jin wasu daga cikin bayanan da ke cikin littafin da kuma yadda za ta iya taimakawa matashi wajen cimma burinsu a rayuwa a kasance tare da mu ina ma abota kafar sadarwa ta tozali tv ku matso kusa da akwatin talabijin ɗinku ku gyara zama ku zuba namujiya domin fa'idantuwa da sabon shirinmu na Najeriya da ɗumuɗuminta mai matuƙar mahimmanci a gare ku. A cikin shirin Najeriya da ɗumuɗuminta muna tattauna mahimman batutuwa da suka taso a ƙasa ko suka ɗauki hankalin al'umma domin ilimantarwa, faɗakantarwa da ƙayatar da ku. Ana farin ciki cewa mai sheto ya zo na gaba gadi ba mm. amma yana cewa gara wannan litun da wancan ya kasa kamar yadda an gani wannan ma wani abu ne da za a gode wannan gwamnati da za a gode shugaban kasa domin mun samu haske an taɓa yin wannan ba ranka ya ɓaci ka tunzura to akwai ababe guda goma da zaka kiyaye a kansu daga cikinsu akwai cewa kada ka yanke hukunci a lokacin da ka bata rai hmm. to kaga lokacin da aka yi juyin mulkin nan an yi maganganu shi kansa a lokacin da abin eh, shugaba eh, mai daraja eh, bola ahmad tinubu ah. kaga da ya je adresin ecowas kaga ya bada sati ɗaya ya ce kaza da kaza da kaza ya faru. Najeriya da dumudumin ta zake zo muku a duk ranar talata da misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi na dare. Kada ku bari a baku labari, kada ku bari ya huce, kuɗin goma zuwa da dumudumin ta ku sha labari. Masu kallon mu barkam da dawa idan yanzu ake kasancewa da mu muna cikin shirin na ta cikin zamani muna bangaren namu na tattaunawa yanzu kuma muna ta kamar yadda na bayyana har yanzu muna tare da bakwata mu Hajji Halima Abdulrauf. Barka da shigowa cikin shirin. Barkamu da dawowa. To a bari mu koma cikin wato wannan littafin ki wadda kwanakin baya kika aka yi taro domin kaddamar da shi da kuma wato nuna mutane kan wato irin abubuwan da ke cikin littafin da kuma mahimmancin sa ga duk wanda ya rike ta ya ga abin da ke ciki amma kafin ma mu shiga cikin ma abin da ke cikin littafin ki kuma dalilin da ya sa ma kika wallafa wannan littafin za mu so mana bayani kaɗan daga cikin menene ma ake nufi da juriya da sadakar da kai ga matashi menene ma ake nufi da haka me matashi kuma wani irin amfani matashi zai iya samu har idan ya bi wa'annan hanyoyin na'am na gode kwarai da gaske juriya ga matashi ni abin da yake nufi gari ni shine ba da dukkan karfinka ga duk ababen da za su kawo maka ci gaba mm. wala Allah za ka yi wani aiki ne wala Allah za ka zama kayi zaman kanka kana sana'a ko kasuwanci da cinikayya ko kana hulɗa da mutane wala Allah kana koyarwa ne ko duk abin da dai ka sanya a gaba ka ba da ƙarfinka ɗari bisa ɗari cewa ko da ina wani aiki ne zan yi abin da ya kamata in sauke nauyi da ke kaina in na gama saukewa Allah zai dube ni da wannan waɗanda suke kusa in dai masu mutunci ne masu ganin irin kokarin da kake za su um, girmama ka za su mutunta ka za su nuna maka cewa kwazon kan nan zai kai ka wani mataki nan gaba to jurewa kenan za ka sa dukkan karfinka akan samun nasara a duk wani abin da ka sanya a gabanka ka hmm. na cimmawa. haku hmm. To za ki iya mana bayani kaɗan dangane da wannan littafin da kika wallafa da kuma abubuwan da ke cikinsa? Um, tun shekarar 2012 da na zo Abuja na fara tunanin rubutun nan, amma ban san ta ina zan fara ba. kawai lokacin abin da na tuna shine kalmar jurewa resilience hmm. abin da yake zuwa min kwakwalwa ta kullum kenan tun shekarar 2012 zuwa yau ina ji in na rubutun layi ɗaya sai in aje in na rubutun layi daya sai in aje a shekarar 2021 da aka shiga cikin cutar covid gadan-gadan sai na yi ta tunani ce ah wannan shine lokacin da ya kamata in samu in rubuta in karasa wannan abu Allah bai yi ba sai wannan shekara hmm. to um, littafin dai akan juriya juriya da na gani a wajen iyayena musamman mahaifina mahaifiyata ma ta yi kokari sosai kuwa abin da ya sa mahaifina nake bada mahimmanci gare shi shine saboda shi namiji ne duk da matsalolin rayuwa da ya fuskanta bai nuna mana cewa ya fuskanci waɗannan matsalolin ba kullum karfe shida bayan sallah ya fita ko ma menene shi dai ya fita don ya nuna muku kwazan nema da kuma jajircewa akan ababen neman abin eh, da zaka ciyar da iyali da dai sauransu to littafin dai ni juriyar iyayena shine abin da ya jawo ra'ayina ga rubuta littafin hmm. kuma um, bayan ibtila'in da ya afku um, ya faru da su shekarar dubu biyu ina shekara tara shekarar 2011 ina shekara a 21 kenan ina GA to su ne abubuwan da na yi ta tunani ya zan iya fitowa da wani abu da zai iya amfanar al'umma a shekarar 2012 na zo abuja neman horaswa na internship a turanci tunanina da na zo daga kaduna don duk rayuwata a kaduna kafin wannan shekarar da na zo abuja kafin na zo abuja na shine kawai in na kai matakin karatu na gaba zan yi aure <laughs> ba da wani buri babban buri ina son aikin jarida amma kuma ban da babban burin in zama wata a'a babu to da na zo abuja sai na ga wasu 'yan shekara sha sha bakwai, wasu suna da um, um, kasuwancin da suke suna samun kudaden shiga wasu ma fita kasar waje suke ah, a cikin waɗanda muka zo wannan abu tare akwai wata 'yar wani tsohon ministan ah, al'adu ina ji ban mantawa da eh, shi sa idan duk yasa an duk naga duk da cewa babanta na da ƙarfi sosai tana shiga nan tana da kawaye sai su ce akwai wani bangaren eh, eh, kasuwanci da ake cewa pop up kawai sai su ce maje ah in je sai in gani kadai ce ba da wani abin yi ah, ban da cewa ina karatu ce to wato ni na kange kaina ne a wani abin to daga nan na fara buɗe na da ƙwaƙwalwa cewa ah in dai waɗannan za su iya ni ma zan iya to abin da ya fara sa ni ce to gashi na ga a arewacin najeriya kuma inda na fito yawanci muna cikin wannan yanayi na inda ka saba inda you were born aka girmar da kai da sauransu nan ka saba ba ka son ka fita saboda kana tsoron abin da ke can mm. waje to sai na ce sai na rubuta wani abu na sauya tunani akan comfort zone a turanci to hmm. abin da ya jawo ra'ayina ga rubuta littafi to masha Allah matasa da dama suna cikin wannan matsalar da kike cewa wannan matsalar na a a comfort zone wato inda kake ganin ya fi maka saukin zama Ba ka son ka fita ka yi wani abin da na daban da zai takura ka shin a naki tunanin kina ganin yawancin matasa da suke irin wannan irin wannan wannan irin kangen za su iya cimma burinsu a rayuwa? Eh, um, zan ce za su iya cimma. Kawai dai mataki-mataki ne. Na'am. Kin ga misali um, ba wai inda ka saba rayuwa matsala ba ce mm. a, kanta. Mm. Amma kuma inda za ta zama matsala shine in dai a cikin wannan wurin da ka rayu tun kana ƙarami a kawo ka duniya. kaga duk dabarun da kake fitarwa domin ka kai matakin gaba na cigaba gaba ba ka iya yi hmm. wannan saƙo ne gare ka na cewa ka sauya wuri hmm. to um, a turanci ana cewa comfort zone on its own is not detrimental hmm. amma kuma in a comfort zone din wannan wurin da ka saba kaga duk abin da ka buga ka buga ba wani ci gaba kake eh, samu ba sai ka yi tunani to bari na gwada wani waje to shine matashi dai in dai ka ga abin da kake son ka cimma a wannan wuri da ka saba kana cimma ba wani abu ne zaka iya zaman ka amma kuma aka ce in dai kana son ka ci gaba a rayuwa inda ka saba neman ci gaba a inda baka saba ba shine mafita ga rayuwarka in dai ka fitar ga wurin nan aka ce um, there is success outside of your comfort zone akwai ci gaba a inda baka saba ba dan sai ka fitar daga cikin wannan yanayi ka ce ni ma zan gwada wannan abu misali kin ga maybe ke ma a nasara kika girma hmm. misali anan kuma ne karatu anan kika yi <laughs> karatun ki komai yanzu za a iya ce akwai wata dama a kasar jamus amma in kika duba za ki ce ah ina da miji ina da 'ya'ya ga mama ga mama in na tafi nisan nan in mama ta yi rashin lafiya ya zan yi rayuwata kuma ba abun fushi bane ka ce zan tafi Najeriya yau <laughs> sai ka tsara rayuwarka to kai za ka duba ka duba nasarori ko kuma ci gaban da zaka samu da kalubalen da zaka fuskanta in dai matsalolin ba su fi raja'a ba ka zaɓi ka yi tafiya mm. to wannan shine zai buɗe maka tunani buɗe maka samu da dai sauransu mm. to um, yawanci ni ina faɗa matasa 'yan uwana misali mm. cewa duk in ba dai ya zama maka dole ka ce wannan guri sai na tsaya nan shekara ashirin talatin ina abu ɗaya to ka fita <laughs> ka je ka gwada wani wurin in hmm. ka jarraba wani waje za ka san cewa there are limitless possibilities akwai damammaki birjik wanda kai ma za ka iya amfana da shi masha Allah um, wallafa littafi ba karama abu ba ce hmm. mutane da dama waɗanda suka yi fishe sun yi tunanin cewa su wallafa littattafai amma hakan bai yiwu ba ko don wasu ah, matsaloli da sauransu na so ki bayyana mana shin wasu irin kalubale kika fuskanta wajen wallafa wannan littafin da kuma yadda kika cimma burin ganin cewa wannan littafin kin kaddamar da shi na'am nagode eh, kin ga kamar yadda na bayyana miki tun shekarar 2012 shekara 11 da wani abu <laughs> na fara tunanin rubutu na sa suna resilience wato jurewa ko jajircewa amma ban iya cimma ba sai bayan shekara sha <laughs> to a shekarar 2021 na cewa kaina koma menene zan tsallaka kuma in yi to matsalolin sun kunshi wajen rubutun farko za ka yi rubutu abinda ake cewa rough draft misali um, sashe na farko chapter 1 ko kuma acknowledgement ko wani abu zaka fara rubutawa sai ka ga ah, turancin nan bai ba bari na mika wa wani ya duba ka mika wani wannan ya ce a'a ah, wannan rubutun bai je ko ina ba tukunna a ah, ki je ki ƙara yin um, bincike ki yi research ki yi kaza da kaza to in ba wai ka ƙudiri aniyar cewa ko ma me ya faru ba za ka yi zan yi ba za ka iya yi ba dan so tari akwai mutane kusan shida da suka zama kaman jigo da madubi a tabbatar da cewa na karasa wannan littafin zan iya cewa kaso casa'in da wani abu ni na yi rubutu na komai da komai labaran mutane guda biyar da na bayyana a cikin littafin mun yi magana a waya sai na fassara na yi transcription ɗin abin da suka faɗa sai na mai da shi labari hmm. a cikin littafin to akwai a cikin mutane kusan shidan nan akwai mutum ɗaya da yake da zurfin tunani akan koma mai na tura in na tura mishi zai iya ɗaukan mako biyu uku yana nazari akai in ya dawo in za mu yi magana a waya sai mu kashe sa'o'i biyu uku yana cewa nan ke inganta wannan turancin bai yi ba wannan ki kaza wannan sai da ya kai ga lokaci da na ce kai kamar ba zan sake tantabar mutumin nan ba <laughs> saboda ina ganin wanda suke turai su za su fa bani wahala amma wanda ke cikin Najeriya <laughs> shine ya ce ke in dai littafin nan zai fita kuma ina daga cikin waɗanda suka yi contributing wato ba da gudunmuwa sai kin bi matakan da suka dace to um, a wajen rubutun wani abu da ya sa na kusa ajiyewa um, in kika lura ma ban sanar da cewa zan kaddamar da littafi ba sai jajibarin ranar da za a yi taron sabida ina ji mako biyu kafin date in uh, taron connect the dot conference da nake tunanin ai zan wallafa littafin zan kaddamar da littafin a ciki sai na miƙa wa mutane biyar a cikin shidan nan wannan rubutu na kusan na ƙarshe final draft na tura musu da na tuttura musu ina ji ma na taba tura musu final draft sai na yi wasu gyare-gyare sai na mayar musu to da suka mayar min ɗaya bayan ɗaya sai na dudduba ɗaya bayan ɗaya sai na duba inda aka yi gyara inda kuskure to akwai a cikinsu akwai waɗanda suke um, sun zama to sun saba da amfani da fasahohin zamani to suna amfani da wasu um, zan ce softwares ko applications manhajoji mm. da in suka yi gyara za a nuna maka ga gyaran da aka yi to ka gani ko za ka iya mai da abin da suka gyara ko kai za ka inganta to mutum ɗaya biyu suna yin wannan sauran irin wanda suke da yawan shekaru su ba saba da abubuwan zamani zamanin nan ba to kin ga sai na daidaita dukansu na bi daya bayan daya na duba ga inda aka yi na sai na zama ma na rude. <laughs> na ce ah, ya za a yi to garin ruɗin nan da aka tura min wani document da na zo na duba sai na ga kai komai ma ya sauya a ciki ce gaskiya wannan littafi ba zan wallafa ba <laughs> in dai a wannan to sai na yi na duba wata rana kawai ina ji bayan kwana biyu da na ce kai na ma rabu da wannan littafin sai na zauna na tashi da safe kawai na ji wani irin karfi um, na yi azkar tsina na yi karatun qur'ani sai na ji wani irin karfi na ce koma kan wannan abu duk aikin da kika yi a baya wannan abin zai hana ki kawai sai na koma sai na fara daga introduction wato gabatarwan farko a cikin littafin zuwa ƙarshe ya ɗauke na kwana uku bana iya komai sai wannan gyare-gyaren sai na yi na ga akwai inda babu sanaji babu linkin <laughs> paragraphs da sauransu sai na je na bi na gyaggyara na gyaggyara kwana uku ko aikin ofis ba na iya yi na yi na yi to da na yi sai na sake turawa mutum ɗaya sai na ce wanda zai mawallafin littafin wato publisher kenan sai na ce mishi ya kawo min kwafi ɗaya a wannan gyaran da na yi ya tura mu. sai ya buga a littafi ya kawo sai na kai wa mutane uku wani lauya ne wani malamin jami'a ne the other person kuma eh, ɗan kasuwa ne na kai musu a wannan kwafin zahiri na ce mm. da Allah ku duba min so lauyan ya ce kai irin eh, jajircewar da kika yi zan duba miki wannan a kwana daya amma in ba ke ba sai an ɗauki ko wata daya kafin na yi wannan abu sai na ce to na gode sai ya duba sai samun jan biro kuma gyare gyare na duba sai ce to alhamdulillah wa'yancan suka tura suka ce ai kin gama aiki ka ce to na gama aiki alhamdulillah to wajen rubutun dai akwai kalubale da kuɗi na mm. wallafawa mm. to kana buƙatar kuɗi da za ka yi to kuma ba a najeriya ba a yin abin da ake cewa traditional publishing wato wallafa littafi na gargajiya wanda za ka samu kamfanoni ko mutane za su zuba jari a ciki to eh. ga kasan da za mu ɗauka in aka wallafa mm. kuma duk kwafi da aka samu ga kasanmu da sauransu to babu wannan to sai dai kai da kanka da na duba na duba na yi hatsari da mota ta kawai da na ga motar na ta bin matsala kawai na siyar da ita sai na zuba kuɗin a wajen littafin to sai eh, matsalar kuɗi matsalar rubuce-rubucen kalubalen a gyara nan a can a wannan a can da kuma wanda um, suke karfafa maka gwiwa su ba su da lokacin da za su baka irin yadda za ka so ka zauna da su su duba da dai sauransu amma alhamdulillah wasu sun karfafa min gwiwa suka ce ki ci gaba za a samu nasara daga baya su hmm. ne Masha Allah wannan labari ke gaskiya labari ce wadda za ta karfafa gwiwan kowane matashi saboda ba abu bane mai sauki amma duk da haka kin cimma wannan burinki banda aiki banda aiki ga wasu abubuwa da sauransu ga wasu harkokin da kake duk kin hada kuma kin ga kin cimma wannan burin kuma ah, zan iya cewa wannan zai zama darasi ga duk wani matashi wadda a lokacin da ya kalli ko ya saurari wannan ki zai ƙara masa ari wajen ganin cewa ya cimma burinsa wadda ya sa a rayuwa da sauransu akwai wani matsala da na so mu ɗan ƙara tattauna a kai kafin mu tattara a shirin mu ma'aji na wannan satin wato matsalar da ya shafi a shafukan sadarwa kin ɗan fito da wasu maganganu kamar da shafi amma ba mu ƙarasa bayanai da game da shi ba akwai matsalolin da ake fuskanta matasa ke fuskanta a shafukan sadarwa wadda ya shafi rayuwa kamar da ce rayuwarsa a zahiri da kuma rayuwar na kafofin sadar zumunta ni wacce ni a matsayina na yan jarida ina bibiyan shafukan sadarwa na mutane duk da dai ni ba mai iya yawan rubuce rubuce ba dai aka amma ina bibiyan mutane ina sha'awar rubuce rubucen da suke ina karanta ina koya da sauransu ina ga kina ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin amfani da kafa sadarwar zumunta wajen ba da bayanai da kuma taimakawa mutane da sauransu musamman ma matasa wurin ba da shawarwari shin ta yaya matashi zai iya daidaita rayuwarsa ta zahiri da kuma ta kafar sadar zumunta. Akwai hanyoyi da dama da matashi zai iya bi wajen daidaita waɗannan ɓangarorin. Na'am. Sai dai in bai zaɓa ya yi ba. Um, kin ga lokacinmu zan ce kaɗan ne ko a doron ƙasa. Don idan baka yi amfani da lokacin ka yadda ya kamata ba koma me kake a rayuwa zaka ga zaka zo kana nadama nan gaba hmm. me yasa baka yi ba. To daidaita rayuwar zahiri da na kafofin sada zumunta abu ne da mutum sai ya ƙudura aniya kuma sai ya jajirce hmm. sai ya jure. Farko kin ga amfani da kafofin sada zumunta zai iya sa abubuwan da ya kamata ka cimma na zahiri in baka daidaita ba ba za ka iya cimmawa ba Sabida me za su ɗauki lokacinka kawai kai kana scrolling kana wuce bidiyo kana kallo kana kallo kafin ka sani lokacin sa'o'i goma kana abu daya akwai da zaka iya tsarawa kanka um, a wayoyin da muke amfani da su na yau da kullum wayoyin salula wanda muke da intanet akai akwai yadda zaka tsara zaka shiga settings na wayarka ka kace in na yi sa'a guda akan wannan manhajar ka fitar da ni sai hmm. fitar da kai hmm. sai ka tsara to daidaita rayuwar kar ka je kana nuna wa mutane a dandalin sada zumunta na duniya cewa kai wani ne kuma alhali kai ba komai bane na'am to abin da za ka yi shine ka yi tunani in mutum na da wadatar zuci ka san allah kuma ka san cewa karya ba ta dorewa. Hmm. to za ka san cewa akwai shingiyar za ka yi wa kanka da amfani da dandalin sada zumunta wadda dole ne ba za ka iya je ka wallafa a kafofin sada in ba wai dai baka da kai ba ka je kafofin sada zumunta ka ce yau wallahi wajen aiki an musguna min ko kuma yau mijina bai yi kaza ba ai ba za ka yi ba in dai kana da tunani ba za ka yi ba to shi ne za ka tsara wa kanka zan yi amfani da kafofin sada zumunta a rana sa'o'i biyu duk kafofin sada zumunta kuma kawai in na zo na fara wuce bidiyoyi fayafayen bidiyoyi zan tuna wa kaina cewa ina da abubuwa masu mahimmanci da zan yi mm. to shi ne zai seta ka a yadda ya kamata ka tafi da rayuwa kuma rayuwar ƙarya abinda ba za ka iya ba kin ga in za ka biya wa mutane za ki ga wani yanzu ya yi bidiyo a wata lafiyayyar mota wata babbar mota <laughs> ana tunkaho da eh muna amfani da wannan kaza sai ka ji wani matashi ce damani ne a'a in ma samu yayi yayi aiki ya samu wannan abu sai da ya jajirce hmm. kai ma ka jure hmm. ka samu wadatar zuci ka koya wa kanka duk abin duniya mai karewa ne kuma za ka mutu kana da rai yanzu in Allah ya so nan da minti biyu ma baka da rai da rai to sai ka sa wannan a zuciyarka wadatar zuci da kuma tunanin jajircewa yadda za ka iya yin tasiri cikin al'umma mm. shine zai kawo maka daidaitan rayuwa mm. kakka sa wa kanka dogon buri za ga mutane a kafofin sada zumunta wasu baka san abin da suke aikatawa na barna da suke samun wannan abu da suke zuwa suna nuna maka ba wayar da kake amfani da ita android ce kana son iphone sai ka aiki za ka samu hmm. to sai ka daidaita ok wajen samu na da yanayin amfani da kafofin sada zumunta wasu na samun kuɗi da kafofin sada zumunta wanda ake cewa influencers hmm. sun tara mabiya da yawa to masu kamfanoni ko services suna kallon su akan cewa in suka yi wallafa abu ɗaya mabiyansu za su gani da yawa to shi ne yake kawo musu kuɗi su sun san yadda suke bin dabarun suke yi ni ba samun kuɗi nake da kafofin hmm. zumunta ba to in kana son ka daidaita sai kai ma ka tunanin yadda za ka yi amfana da wannan kafofin sai ka daidaita hmm. ba za ka eh, yi amfani da waya fiye da eh, yadda ya kamata ba wanda zai iya shigar lokacin iyali misali in kana da iyali ko lokacin aiki ko lokacin cimma wani abu na rayuwa za ka daidaita cewa to um, a zahiri ga abin da zan rika yi da ta a kafofin sada zumunta ga abin da zan rika yi da ta da mm. kafofin sada zumunta za ki iya ce yau ina son in fara wallafa bayanai akan wani abu misali kwalliya mm. misali ɗaurin ɗankwali kwali misali yin takalmi misali yin kitso da sauransu za ka iya cewa gashi amma ka daidaita zahiri da mm. kafofin sada zumunta domin kar ka je ka shiga wani yanayi ko kuma ka je kana ah, rikitar da wasu matasa suna ganin ka rayuwa ai samun kuɗi ma da sauƙi ne eh. kuma su je su gaba yadda abin yake ba hmm. kuma su je su shiga garari wasu ma su shiga yin ababen da bai dace ba subhanallah Allah ya iya mana amin ya rabbi a ah, da ƙarshe dai zan so iji shin a ah, wannan littafin da kika wallafa a duk lokacin da wani matashi ya ɗauke shi ya karanta wasu irin tasiri ke ganin cewa zai iya kawo rayuwarsa ga duk matashi ba ma matashi kawai ba duk wanda ya ɗauki littafin nan ya karanta akwai darussa da dama a ciki na farko zan ce na yi madubi da rayuwar iyayena kaɗan a cikin abin da ake cewa dedication wato wanda ka gabatar da littafin a sunansu iyayena ne so na nuna wasu akwai kuma matakai-matakai wanda um, rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin madubin masu jajircewa na duniya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jajirce ne a hmm. lokacin da mutanen um, garin da yake suka musguna mishi duk suna uh, uh, idol worshipper, ake cewa hmm. ya fita da ya ga kin ga comfort zone kenan da ya ga za a iya illata shi kuma ba zai iya cimma a gidan shi ba a gidan shi sai ya fita daga nan <laughs> to kin ga madubi darasi na farko kenan a cikin littafi mm. so akwai wani dan jarida nan da labarin shi kuma akwai mutane da suka yi fice a duniya akwai um, Amelia E Hart mm. ita uh, mace ce wacce ita ce mace ta farko da ta ketara um, teku mafi girma a duniya ita kadai a jirgin sama hmm. ta yawo ta zagaya hmm. mace ta farko hmm. a duniya ta yi wannan ta ga namiji yayi ne sai ta ce za ta gwada sai ta gwada to na uh, yi magana akan labarinta a wajen sai kuma akwai matakai-matakai darsa shawarwari daga psychologist masana halayyar dan adam kenan akan abubuwan da za ka yi da zai sa ka iya fita daga comfort zone ɗinka duk da cewa ba wai lallai ba ne duk inda ka saba zai zama to tarnaƙi ga shigaban rayuwarka ba mm. so akwai waɗannan matakai akwai kuma manhajoji da za su taimaka wa mutum misali in kana ganin kanka in kai rubutu maybe ba za ka bi kan rubutun nan ba sai ka samu manhajoji akwai planoli wanda in kana son ka rika wallafa abubuwa na ilmantarwa ne a shafinka na sada zumunta wannan abu kawai ka jera bidiyoyi ko rubuce-rubucen da za ka iya yi sai ka aje na wata ɗaya ko wata biyu ba ruwanka lokaci na yi zai rika jefa maka ya wallafa maka ya hmm. wallafa maka banda wannan akwai manhajoji da za su taimaka maka wajen tunani kin san akwai abin da ake cewa meditation a turanci hmm. za ka zauna kai kadai a waje keɓattance hmm. um, ka yi tunani ka buɗe ƙwaƙwalwarka ka rufe ido ka yi tunanin abubuwa masu ma'ana na ci gaba kin ga eh, zuciyar dan adam zai raya maka wasu abubuwa da ba na ci gaba mm. na tarnaki da mm. sauransu amma ka karfafa tunani masu inganci masu mm. kyau wanda zai taimaka wa rayuwa ka so akwai waɗannan manhajoji kamar headspace da sauransu wanda in kana da su za su rika tunasar da kai ga abin da ya kamata ka yi ga abin da ya kamata ka yi a cikin ranar ka yau ga abin da ya kamata ka yi to na bayyana irin waɗannan abubuwa a cikin littafin su za su taimaka kuma um, abu mafi mahimmanci shine labarin waɗanda suka jajirce mm. a rayuwa no. kuma madubin shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so waɗannan abubuwa za su taimaka idan kuma akwai wanda yake buƙatar abin da ake cewa mentorship da bai fi ƙarfi na ba mm. ina ɗan <laughs> eh, taimakawa ina da wanda matasa ne da suke ƙarƙashi na ina ɗan taimaka musu wajen tsara yadda za su tafi da abubuwansu da dai sauransu so idan aka bi waɗannan matakai shawarwari rayuwan wasu da suka jajirce akwai labarin wani mutum shi ma girman kaduna ne ba abin da bai wahalar da bai sha ba amma yau a najeriya kamfanin shi na tallace-tallace wato advertising company mm. shi shine na ɗaya a duk faɗin najeriya da suke samun kuɗi sun ma je sun karya lagon wani abin da ake cewa cans lion um, shekara saba'in ake wannan kyauta mm. na kamfanoni da suka fitar da labari ta um, wata hanya da babu irinta ko kuma babu makamancin um, wannan wato kanslayin 70 years a nahiyar afirka gaba ɗaya ba wanda ya taba cin wannan hmm. kyautan amma kamfanin shi ya samu wannan kyautan to yana cin waɗanda na haska labaransa a ciki to masha Allah to Allah ya taimaka Allah kuma ya sa duk wanda ya sa hannu kan wannan littafin ya ci ribarsa ya kuma yi tasiri a rayuwarsa a da ƙarshe dai zamu so ba da shawara ɗaya ko biyu ga matasa dangane da rayuwarsu da kuma yadda za su iya cimma burinsu nan gaba shawara ta ɗaya ga matashi ko matasa shine na farko da abin da za a yi a sa tsoron Allah a ciki saboda in ka sa tsoron Allah a duk abin da kake wani abin ma ba za ka yi ba hmm. to in ka sa tsoron Allah a matakin farko kin ga akwai malaman da za su ce in ka sa Allah a komai naka za su ma zo maka da sauki ba wai ba za ka fuskanci kalubale ba ne amma ka sa Allah farko hmm. shikenan abubuwa za su zo da sauki kuma duk abin da mutum zai yi a duniya ya tsara wa kan shi ga yadda nake son na cimma ga irin madubin da nake son na rika kallo ga irin aikin da zan rika yau da kullum don cimma wannan nasara mm. to in aka bi Allah aka sa matakai cewa gashi gashi aka kewaye kai da mutanen da za su rika karfafa maka gwiwa wajen cima wannan abu komai ma zai zo maka da sauki a rayuwa to masha Allah Halima mun gode kwarai da kika samu damar tattauna da mu a cikin shirin ni ma na gode kwarai da bani wannan <laughs> dama da fata idan mu ƙara gayyata ki zaki zo bani insha Allah rabbi to masu kallon mu duka duka kuma abinda zamu iya daukowa kenan a bangaren tattaunawa mu na shirin taskiyar zamani na wannan makon sai kuma idan Allah ya kai mako na gaba za ku ga mu dauke da wani shirin yanzu za mu je kan rahoton namu na gaba inda muka kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suke faruwa a bangaren kiwon lafiya a yi sauraro lafiya kiwon lafiya nasihu don hana cutar da ke alaka da tsananin zafi na lokacin rani na iya zama haɗari yawan zafin jiki mai yawa na iya lalata kwakwalwa da sauran muhimman gaɓoɓi wasu yanayi na kiwon lafiya na iya sa jiki ya yi sanyi a lokacin zafi waɗannan sun haɗa da tsufa kiɓa zazzaɓi bushewa cututtukan zuciya da shan ƙwayoyi da barasa lokacin yanayin zafi ya yawa a lokacin da yanayin zafi ya yi yawa yana da mahimmanci mu tabbatar da waɗannan abubuwa shan ruwa sosai yana cire gishiri da ma'adanai da ba a bukata daga jiki idan zafi ya yawa ƙara shan ruwa ruwan 'ya'yan itace da abubuwan sha mai sanyi a guji shan taba da magungunan da ke da kafin kamar shayi kofi da goro da goro da barasa tabbatar da kun ci abinci akai-akai kasance cikin ɗaki hanya mafi kyau don doke zafi ita ce zama a wuri mai kwandishon idan ba ku da na'urar kwandishon je kantin sayar da kayayyaki da ke da kwandishon ka tsaya na 'yan sa'o'i yin wanka da ruwan sanyi shi ma hanya ce mai kyau don rage raɗaɗin zafi saka tufafi mara nauyi sai kuma yin amfani da tsarin bodi a lokacin da zafi ya yi tsanani bincika abokanka da danginka kuma ko ka sa wani ya yi maka idan kun san wani wanda ya tsufa ko kuma yana da yanayin rashin lafiya duba su so biyu a rana yayin zafi mai tsanani a yi amfani da na'urar duba alamun gajiyawar zafi ko bugun jini yawan zafin jiki na iya haifar da matsalolin lafiya sannan alamun cututtuka da ke da alaka da zafi. Barkamu da dawa sai kuma bangaren namu na gaba inda muka leko muka kawo muku rahotanni dangane da muhalli da kuma yadda a wato abubuwa suke barazana da muhallinmu da kuma yadda ya kamata a ce mu lura da muhallinmu mu zauna lafiya. bangaren muhalli kuma canjin yanayi ko ɗumamarsa batu ne da ke ci gaba da haddasa zazzafar muhawara da musanyar ra'ayi tsakanin masana da ƙwararru musamman kan illolin da wannan batun zai haifar a rayuwar bil'adama a doron ƙasa tuni dai wani taron ƙasa da ƙasa a birnin copenhagen na denmark ya yi da cewa dole kowace ƙasa ta tanada yadda za ta tunkari wannan batun na canjin yanayi da ya fara bayan an ambaliyar ruwa sama da kuma ambaliyar ruwa sama da kuma ƙarancinsa a wani bangare na duniya bisa wasu dalilai sai dai kuma kamar yadda bincike ya nuna a najeriya kamar sauran kasashe masu tasowa inda wannan matsalar ta canjin yanayi ta fi bayyana galibin jama'a ba su san wannan batun ba balle ma su yi la'akari da yadda za su bullo masa wannan jahilcin da ke bayyane game da batun na canjin yanayi ya sa al'umma na ci gaba da gurɓata muhalli ba tare da sanin illolin da wannan gurbatar ke haifarwa ba watakila dai cunkoson abubuwan hawa a birane da ke fitar da gurɓataccen iska ko hayaƙi da kuma musamman sarar itatuwa a matsayin makamashi su ne kan gaba wajen haifar da matsalolin gusuwar hamada zaizayar ƙasa da kuma yanayin da ke barazana ga tsirai da yabanya waɗannan su ne manyan ƙalubalen da galibin ƙasashe masu tasowa ke fuskanta ƙalubalen samun makamashin mai cin iyakar da kulle mai ake yi wa da dazuzzuka wajen neman itacen girki a yayin da hukumar masana a najeriya ke ɗawainiyar bincike wasu hanyoyi na samun makamashi mafi sauki da arha bincike ya nuna cewa sana'ar sana'ar itace da yin gawayi na ci gaba da bunƙasa a yawancin jihohi da ƙananan hukumomi duk da kuwa cewa akwai dokar da ke tsawaitawa kan haka. To masu kallon mu duka duka kuma abin da zamu dauko kenan a cikin shirin na wannan makon sai kuma idan Allah ya kai mako na gaba za ku gama dauke da wani shirin. A madadin bakwar tamu Hajiya Halima Abdulrauf sai kuma ni Khadija Akubu a jiya da na shirya na gabata nake cewa a huta lafiya.